Wasu ‘yan bindiga da ba a san ko suwa ne ne ba sun kashe jami'an ‘yan sanda guda takwas a ciki har da mai mukamin DPO, tare ma da hallaka ƙarin wata mata guda a jihar Kogin Najeriya. ‘Yan bindigar dai waɗanda ake kyautata zaton ‘yan fashin banki ne sun yi da rami ne a garin Isallu da ke yankin ƙaramar hukumar Yaba ta gabas a jihar Kogin, inda suka auka bankin First Bank bayan hallaka waɗannan 'yan sanda tare ma da hallaka wata mata farar hula kamar yadda wani mazaunin yankin da ya nemi a sakaye sunansa ya min ƙarin bayani ta wayar salula. Eh da suka kashe 'yan sanda har da ciki har da Ah, DPO na ofishin 'yan sandan na wannan yankin. DPO gaba ɗaya? Eh DPO gaba ɗaya. Suka suka bayan sun kashe suka hallaka 'yan sanda guda takwas suka kwashe makamansu. Kai tsaye suka shiga suka shiga bankin da ke wannan yankin Chase Bank bankin bankin Chase Bank kenan. Eh a nan da suka shiga suka fara halbe-halbe akwai wata da ta zo ajiyan kuɗi ita ma Allah mata da suwa suka hal suka halbe ta wace duka da jimin lakasa sun kashe mutane tara kenan. Hmm, sun kwashi kuɗi a bankin kenan. Eh sun kwashi kuɗi kwarai sun kwashi kuɗi sun gudu. rundunar 'yan sandan jihar Kogin dai ta tabbatar da aukuwar wannan al'amari da ya yi sanadiyar mutuwar waɗannan jami'an 'yan sandan. Kakakin 'yan sandan jihar Kogin ASP Williams Aya ya ce tuni ma aka ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin kamar yadda ya mun ƙarin bayani. Eh dai shi ah, teams of operatives ah, zuwa wurin wanda sun kunsha special anti-robbery squad, the mobile police force, mm. the counter-terrorism unit. Na, to, to yanzu, yanzu, yanzu an kama wasu koko? A, ah, ba mu kama boko ba. Amma muna yanzu, investigation an an ga fara investigation yanzu. Na, to amma uh, bayanan da muka samu daga can an ce mutum tara ne suka mutu, kun san da haka? A, ah, ah, mutum takwas ne. Na, da gaske ne akwai dukiyo a ciki? Eh, akwai dukiyo a ciki. Polis guda nawa ne a eh, ciki? Eh, polis guda guda takwas na masu na akwai wanda suna na banki. Ok. Suna aiki. Akwai wanda yake banki suna aiki. Akwai wanda kuma ya dawo daga dutse kenan kamar ya shiga suka samu shawarar. A wata sanarwa dai da gwamnatin jihar Kogin ta fitar ta jajanta wa iyalan waɗanda lamarin ya shafa. Gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahya Bello ya kuma buƙaci jami'an tsaron da su tabbatar sun gano waɗanda suka tafka wannan ta'asa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.